Juma'a da hantsi Nigeria. Duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka mun ji daɗi da ku kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau barka da hantsi Najeriya. Shirin kamfani labarai na leadership da muke gabatar muku kai tsaye a mu na watsa shirye-shirye na Lasuwa muna na babban birnin tarayya Abuja. Ga waɗanda suka ga sanarwar shirin nan kafin wannan lokaci, babban abin da zamu yi waiwaye a kai yau shine ban kwana da aka yi da shugaban hukumar kula da shige da fice ta ƙasa wato cgi muhammad baban dege a jiya litinin akwai fareti na musamman da hukumar ta shirya ba kawai hukumar ta shirya ba wani abu ne da ya zama tarihi domin ba a taɓa yi ba a hukuma za mu duba mu gani waɗanne abubuwa ne suka wakana don tabbatar da cewa tun da aka ji cewa fareti ne kuma na jami'ai masu wato damara za a ga abubuwa na birgewa a ciki a tare da ni a ɗakin watsa shirye-shiryen kamar yadda kuke iya gani na tare da Bello Hamza da Sabo Ahmad Kawun Bayaki. To za mu runtuma gaba ɗaya a cikin shirin domin tattaunawa a kan wani har ila yau kar a manta. Gogan naku na bangaren wasanni Abba Ibrahim Wada zai zo min gabatar muku da labarin wasanni bayan kammala tattaunawar da za mu yi a kai. A da farko dai kafin mu nausa cikin shirin za mu kawo muku bidiyo ɗan kaɗan na abin da ya gudana a wannan guri na faretin bankwana da shugaban hukumar kula da shige da fice na goma sha shida muhammad baban da ya ga bidiyon. kun ga wannan shi ne somin taɓi lokacin da su jami'an suke daga murya na wannan eh, hure suke cewa ko <laughs> jinjina <laughs> da ake yi eh. haka to har ila yau za mu tafi bidiyo na biyu inda za ku ji takaitacce wato mun dan yanko muku daga cikin jawabin da ya yi na bankwana a gurin ga bidiyon. Entering their offices terrifies me. I am honored that my picture will be hanging along with theirs in NS headquarters forever. My special gratitude goes to Abdurrahman, General Abdurrahman Damazau, who recommended my name to Mr. President for appointment, and to Abedi Rauf Arego Shala for not only the good working relationship, but recommended to Mr. President without me knowing for a one-year extension, which brought me to this time. The one-year extension is significant to me and the service. I was able to complete my flagship project, the technology building. I'm going to miss my debate with Ogani. His strong opinion and tasking. On Thursday, I insisted Ogani himself to commission the conference center on the right, which I see straight here. Abene gave me the biggest surprise and named the center after me. Thank you, Mr. Minister, for immortalizing me in this beautiful city of immigration. After my appointment, we organized strategic meeting in Kano where we developed strategic plan. One of the strategic issues identified was active shortage of office and barrack accommodation in the system a situation where we had some of our offices operating in deplorable conditions and environment, especially for an arms-bearing organization, was quite challenging. We went into action and had to promise that we shall build at least two command building complexes each year. Thanks to God, we did not fail. The Sokoto State Command Office Complex Commission two weeks ago was the 12th of such office complex we built and delivered within a period of stewardship. To kun ji wani abu daga cikin jawabin da shi Muhammad ba wanda dai ya gabatar a lokacin da ake ban kwana da shi a hukumar. Bello Hamza, ka ji abubuwan da shi ya tabo a wannan bidiyo da muka gabatar. Ya yi bayani akan cewa da farko ya yi godiya ga shi janar ah, Abdulrahman Dambazau ah, mai ritaya. tsohon ministan cikin gida wanda shi ne ya ka mm. sunansa ga shugaba Muhammadu Buhari da mm. ana naɗa shi a matsayin mm. hukumar lallai eh, sannan eh, kafin sai na tabbatar da shugaba Muhammadu Buhari wato ya tabbatar da wannan matsayi sai da shi ma ya yi bincikensa. binciken ya tabbatar da cancantarsa gaskiya ne kuma aka cancanta ce ta sa aka naɗa shi a matsayin lallai haka ne ya gode wa shi minista na yanzu na cikin gida a rabi Shaula. saboda hoɓɓasan da ya yi ta maza ake cewa ah, ya ce wa shugaban ƙasa lallai duk da cewa lokacin ritayarsa ya yi a bara to ya kamata a ƙara mishi shekara ɗaya saboda wasu dalilai da yake ganin in dai fa aka ƙara masa to lallai buri zai cika sakamakon waɗannan dalilan. Wannan ƙarin shekara ɗayan da aka yi masa hmm. ya taimaka wajen ganin ya ƙara wasu manyan ayyukan da ya sa a gaba. Hmm. Wanda kuma su ya yi cikin cikin nasarorin hmm. za a ce ya samu a matsayinsa na shugaba. Ah, hukumar NIS eh, lallai. To har ila yau akwai wata magana da ya yi na eh, kamar eh, ta bani sha'awa don ya ce zai yi kewar muhawarar da suke tafkawa da ministan cikin gida eh. wato wannan yana nuna cewa ba kowane aiki ne kawai idan mutum ya kawo kawai gwamnati za ta karba ta yi ba sai an yi dogon turanci eh, kila ma har murza gashin baki haka ne wato shi ministan cikin gida arewa so na mutum ne shi ma mai tsantseni mm. mai son ganin an yi abu yadda ya kamata kuma an yi abu mm. akan yadda ya dace mm. to a kokarin tabbatar da haka sukan kwama da shi shi baban dede lallai kuma so da yawa shi baban dede kan gamsar da shi ministan akan bukatan a yi ayyukan yadda yake so to wannan kwama wanda suke shi ne ke cewa zai kwana zai kewa hmm. haka kuma zai kewa da abuwa da yawa na abokan aiki wanda aka yi shekaru ana tare hmm. an zauna fata rai ma juna rai an shirya an sulhu an kuma abu na abuwa ne da yawa ke tattare da wannan tafiyar shi gaskiya ne lallai to sabo amurko ko ka ji wani abu daga jawabin nasa lalle na ji bisa kokarin da yi a wannan harka ta da mm. da yake kai da yanzu matsayin da ya rike mm. na ji irin da ya bayar mm. wajen bunkasa ainihin sashen yadda za a ci gaba da wannan abubuwa da ya kaddamar kuma za su samar da ci gaba mai dorewa. wato misali daga cikin abin da ya bayyana shine wannan katafaren ginin da suka yi da suka saba eh. ga technology building eh. cibiya ce wato wadda za a ce mata kawai komai da ruwanka ko kuma mu ce kawai shakundun kwarai da gaske eh. kaga bayan gini na zamani da aka yi a wurin na'urori ne suka cika wurin birjik ta yadda hatta sojoji shugaba akwai lokacin da shi kansa babban hafsan hafsoshin sojojin kasar nan janar eh, irabo ya kai ziyara wannan wurin saboda irin kayan aiki na tsaro da aka sa sannan eh, gini ne da kusan ya ci naira biliyan shida wato shi babban bege ya ɗauko samfur ne na yadda ake gudanar da irin wannan aiki a sassan duniya da suka ci gaba hmm. ya samar da wani wuri ne wanda zai zama ana fitar ana ayyuka abin da ya shafi aikin shige da fice mm. ana yin shi a zamanance a zamanance haka ta yadda ba ruwanka da tafiya daukan fayil daga nan zuwa nan mm. komai zai tafi ne mm. a tsari na zamani na zamani kuma an samar da hanyoyin gano fasfo mm. na jabu da kuma gano waɗanda suke yin fasfo na jabin da kuma mm. amfani da na jabu wajen zirga-zirga haka da ko kuma uh, su sace fasfo wani su je su yi gaskiya ne akan wannan ma har ya gode wa rundunar 'yan sandan duniya saboda sun samu nasarar ɗora fasfo da suka bace ko kuma aka sace sama da dubu ɗari da hamsin a cikin 'yan watanni kaɗan mm. eh, ba karamar nasara ba ce mm, ta hanyar wata na'ura da suke ce ma a midas an daddasa a filayen jiragen sama da sauran wurare to waɗannan idan bako ya zo da zarar ya yi amfani da fasfon da ba nashi ba to yana amfani da kawai za a gano shi kwarai ko ya gode wa rundunar 'yan sandan najeriya sannan ya gode wa rundunar 'yan sandan duniya saboda sun ba da gagarumar gudunmawa wannan yasa najeriya ta zama ta ɗaya a afirka wurin ɗora yawan fasfo da aka sace ko kuma suka ɓace da yadda ba ta gari ba za su yi amfani da su ba domin cimma wasu muradunsu na son zuciya lallai a farkon lokacin da ya ce ya karbi ragamar shugabancin sun yi wani taro a jihar kano inda suka fitar da wani tsari na kumbi yadda za su yi ayyukan ina ga babban matsala ta farko ce da suka gano ita ce hukumar eh, ba ta da wadatattun ofisoshi haka ce wani lokaci za a ga hukuma ce wadda take da masu ɗaukan makami amma kuma irin yanayin muhallin da suke zama ya ce yana da matukar haɗari to wannan ya ce ya sa suka sa wannan aiki a gaba ta yadda a jiya lokacin da ake ban kwana da shi ya ce daga shekarar 2016 suka da wannan alkawari ya ce to zuwa kamar jiya a babban ofishin jiha na sokoto shine jikon na goma sha biyu da suka suka kuma wannan babban ba karamin nasara mm. musamman ganin irin ginin da ake yi mm. ba wa gini bane na ce kana yi a'a gini kuma da yawan ofisoshin da ginin ma ke kunsa za ga da kyar za ka ga ba ginin mai hawa mai bene bane mm. kuma an yi sha'awa da shi a wadace domin su ji daɗin gudanar da ayyukansu. kuma game da maganan karancin ah, ma'aikata da shi ba wanda ke samu mm, da karancin wuraren aiki mm. da kuma ainihin manyan hafsoshi mm. dole a yaba ma ah, saboda ita hukumar nis ta kasance hukuma wanda ta ke kan gaba wajen ɗaukan ma'aikata akai-akai ma'ana kaga kaman sojoji sukan sukan ɗauki kurata wani lokaci bayan wata shida ko bayan abin amma ita ita kanta hukumar NIS ta samu lokacin da take ɗaukan ma'aikata akai akai wanda na farko wannan din ya rage yawan masu zaman kashe wando a tsakanin al'umma eh. ya kuma samar da ayyukan yi ga hmm. wato batun daukan aiki a hukumar lallai akwai wani tsari da suka yi amfani da shi musamman wannan daukan aiki na karshe wato matakan da aka bi na tantancewa kai irin tambayar da ake ce wai yaya uwarka ta haife ka eh, eh, sun yi gwajin kaza sun yi hatta gwajin shan kwaya sun ce ko da kana da takardu sun yi kyau ko da ka jarabawa ko da kana da lafiya amma sai aka same ka kana shan kwaya ah. ya ce to baka dace da aiki ba wannan abin lura ne sosai saboda mutumin da za a je a bashi diga makami mm. mm. to aka iya zama yana yana da matsala kwalwansa ta shan kwaya haka mm. jama'a na cikin hadari gaskiya ne lallai lallai wannan abu ne da ya kamata sauran sassa sauran tsaro su yi aiki da wannan gaskiya ne kuma wani abin sha'awa lokacin da aka fara kafin lokacin da za a ɗauki sabbin ma'aikatan ya kira cewa kowane jami'i da yake cikin hukumar a yi masa gwajin shan kwaya aka fara da shi aka yi masa gwajin aka fito da sakamakon, aka nuna wa 'yan jarida eh. Eh, domin kaga wannan wani wani jagoranci kenan wanda mm, a aikace aikace wanda mm. kowa zai san cewa ba wai kana munamuna bane a mm. bayyane kake a fara da kanka wato wasu abubuwa da suka burge jiya a wurin wannan gagarumin taro na fareti shine shi sabon shugaban hukumar wanda ya karbi ragama a yanzu cgi idris isa jere an yaba masa sosai saboda yadda aka tsara bikin wato an yi sahu-sahu hatta mutanen da suka zo kallo ba wanda zai ce wani ya tare mishi eh. duk da cewa mutane ne da yawa suka zo saboda yan uwa da abokan arziki amma an yi sabu eh, sabu cikin tsari sosai aka kange wuraren da mutane ba a so su shiga sannan yan jarida da suka shiga tsakiyar wurin su ma akwai inda aka yarje musu su tsaya su kai ga kare masu fareti sannan masu faretin sun yi fareti na ban sha'awa suka rika tafiya wato tare da kidan da ake yi komai suke yi a tare wato wani abu ne yana bani sha'awa mutane masu ɗamaran nan za ka ga suna yin wani abu kamar da Allah musu yadda ake cewa da Hausa ana yin abu a tare a sauke a tare a daga a tare wato lallai komai yana tafiya cikin wannan ni ina kamar ko suna amfani da wani siddabaru ne wato aiki ne nasu kowane kowane kowane yanayin aiki yana da nashi sirrin wanda ke tattare da wannan aiki mm. so da yawa za ka ga akwai wasu alamomi a nan ƙasa ɗin wanda yake kai da nesa ba za ma ka ɗauka cewa akwai wani mm. alamomi kalmomi da aka sassa wanda yake kowanne kuma da akwai inda zai tsaya mm. akwai kuma daidai lokacin tsaya akwai kuma wani kirga da suke yi a tsakankanin su mm. wani sirri mm. fitan da zai zama na in suka yi suka yi suka wawwatse kowa zai dawo daidai wannan wurin da aka lokacin da za a ce cara eh, sai kowa ya cara wannan kaji sirrin ba <laughs> lallai to malam yayi bello hamza ya mana cara mu ma muna ganin zamu cara saboda za mu je hutun takaitaccen lokaci amma kar a manta a wannan taro akwai ministan cikin gida a gurin akwai ministan sadarwa da tattalin arziki na zamani eh, shi farfesa isa ali fantami sannan akwai gwamnan jihar jigawa asan dama shi baban da da asalinsa da jihar jigawa to lallai kan mun ga yadda su kansu suka yi alfahari da dan jihar su dan hadda sarkin hadeja shi sarkin ma kusan kwana ɗaya aka ce da barinsa abuja amma ya sake dawowa saboda wannan lalle sun nuna masa cewa eh, mutumin su ne da ya sa jihar alfahari ba jihar bakar har da najeriya in mun dawo za mu kammala wannan tattaunawa sannan mu tafi bangaren wasanni a dakace mu kaɗan. barka da hantsi najeriya duk abubuwan da ya kamata ku sani a wuri ɗaya. barkanmu da dawa masu sauraro muna dai kuna dai tare ne da shirinmu na barka da hantsi Najeriya da muke tattaunawa akan bankwanan da aka yi da shugaban hukumar kula da shige da fice na goma sha shida Muhammad Baban Dede. Wato ya yi godiya jiya a wurin shi ministan cikin gida saboda ya ce ya masa bazata. Akwai wata katafariyar cibiya da ta gudanar da tarurruka wadda shi baban didin ya matsa cewa sai ministan ne zai zo ya kaddamar to yana zuwa um, kafin ya kaddamar ma ko kuma lokacin da yake jawabin kaddamarwa sai ce to shi bisa ikon da tsarin mulki ya bashi a matsayinsa na ministan cikin gida ya raɗa wa wannan uh, katafariyar cibiya sunan muhammad babandi ah, hmm. lallai an karrama shi bayan kasancewar yanzu ya shiga jerin sabon su mutanen da ko kuma shugabannin da hukumar ta yi na baya to sannan ga wannan cibiya yanzu an raɗa mata sauran da ke nufi na sake za ga hoton shi yana nan a cikin jerin hotunan waɗanda suka e a wannan a ina suka kamar a manyan wuraren da suke saukan baki zaka ga akwai hotunan duka shugabannin ah. to amma wannan sunan sunan cibiyar kenan yanzu ko taro za a yi cewa za a yi za a yi taro a cibiyar muhammad baban daidai so wannan zai sa sunansa ya ci gaba hmm, sosai har ila yau wato a lokacin da ake gabatar da taron na jiya shi ministan cikin gida ya yi jawabi kusan abu ne da ya zama nishaɗi ka san da ya fara gabatarwa ya karanto ayoyi ya karanto hadisai zuwa can kuma sai ya ce ai ya yi makaranta ne eh, tun daga firamare. ya ce kwaleji ne kawai da yi a makarantar missionary ma'ana tura masu yada kiristanci ya wato ya kawo wata waka da suke yi ta makaranta lokacin dai kowa aka sa shi ya yi nishadi aka bushe da dariya sannan shi baban daidai ya yi wani irin godiya ta musamman ga mai ɗakin sa hajiya ga ya bayyana cewa a kullum takan shirya shi yadda ka san dan makarantar naziri eh. <laughs> dama haka ake so soyayya tsakanin mata da miji idan mata ta zama cewa ita ce take dafa wa mijinta sosai hmm. ya gode mata sosai eh, ita mata ta zo da ta ji daɗi tun da eh, dama in aka yi maka abu an ce yaba kyauta tukwici to bayan tukwici ma dai ya eh, Godiya a bainar jama'a wani abu ne na musamman a shi kansa ministan cikin gida na ga lokacin da ya tafi zai yi sallama da su da ya gama jawabinsa zuwa ya yi har ya tuka wato abin ya ba mutane sha'awa wasu da yawa da suke ganin cewa ana kamar ana kushe mata ko ana kaza kaza kaza amma jiya an na musu cewa lallai mata ba abin ah. yarwa ba ne haka da za su zo su hau motar da za a zagaya da shi ya kama hannunta carab ana gani ya taimaka mata wurin hawa mota wanda ya nuna cewa dai ana tare to a sosai kuwa to daga cikin abubuwan har ila da suka wakana a wannan gurin sun hada da wato da aka gama fareti ya yi jawabi shi ma minista ya yi jawabi to sai aka kawo manyan jami'ai an daura wa motar ke zata zagaya da shi an daura mata igiya mujan manyan jami'an bisa jagorancin si shugaban hukumar yanzu mukaddashin shugaban hukumar na yanzu idris jere suka rike igiyoyin kowanne sashi igiyoyin guda biyu ne wannan bangaren suka rike wannan bangaren suka rike wato cikin fareti da buga wannan jala eh. ah, mai tada tsimi suna tafiya a hankali tun daga filin faretin har zuwa babban kofar eh, fita daga wurin hakika wannan eh, biki ne wanda za a ce ya zama zakaran gwajin dafi saboda hukumar bata taba yin shirya wani shugabanta irin wannan shine na farko duk da kaga kuma kasancewa an yi su har goma sha shine na goma sha shida amma wannan ne karan farko da hukumar ta gudanar da wannan gagarumin biki domin kwana da shi shugaban ta goma sha shida muhammad baban daidai ya kawo abubuwa da yawa wanda ya iya cin musu a lokacin da ya karbi ragamar mulki kamar yadda muka yi masu kallo da sauraro bayani bayan wannan katafaren ginin na fasahar sadarwa inda suke gudanar da ayyukansu ya ce a ginin suna kallon duniya duniya tana kallon su kuma ta hanyar matsa wani abu guda ɗaya a na'ura yace cikin wato cikin dan dakika yan mm. dakikoki kadan kila dakika ɗaya biyu mm. kawai sun ga duniya duniya kuma ta gansu sosai kuwa wannan abu ne na ci gaba sosai sannan daga cikin manyan bakin da suka ainihin wato halarci bikin akwai kamar da muka faɗa gwamnan jihar jigawa da ministan cikin gida da ministan sadarwa da sarkin hadija to akwai shugaban 'yan sanda na ƙasa su fito janar da 'yan sanda hakanan shi ma babban hafsan sojojin ƙasa shi janar yahaya mm, faruk yahaya shi ma ya aika da wakili lallai akwai sauran manya da shugabannin rundunonin tsaro sannan har ila yau shi shugaba baban deden ya yaba wa mutanen wato abokan karatunsu tun daga firamare jiya har ya nemi su tashi ma a gansu duk sun halarta eh kuma da gaske ya ce akwai wanda suka yi firamare tare sun zo waɗanda suka yi sakandare tare sun zo haka waɗanda suka yi jami'a har da mutanen sassan kudancin najeriya don mun gansu a ciki sannan har ila yau Ah, ya yi godiya a kan ah, yadda su sauran manyan hafsoshin wato manyan jami'an hukumar suka ba shi haɗin kai abubuwan da aka iya cimmawa kamar misali akwai wasu masaukai da aka gina wa jami'ai masu sintiri akan iyakoki da suke ce ma ah, operational suna ce musu forward base. wato jami'an da suke tsaro a iyakoki eh. ba sa samun isasshen bacci saboda yanayin muhallin da suke hmm. to amma yanzu an samu musu da masauki waɗanda suke bakin aiki su aiki in ka gama za ka huta ka huta sosai shi kansa shugabansu kusan ba komai yana da shi a cikin wurin akwai inda zai gana da baki ɗakinsa akwai ac akwai gado akwai kama abubuwa dai na more rayuwa to ya ce to kaga in kai ma jami'i wannan ba shi da dama yanzu ya ce maka yana korafin wani abu ba zai aiki ba to irin waɗannan waɗannan masaukai guda goma sha hudu suka kaddama a ce kuma yanzu haka ana kan gina wasu sannan ya yi bayani akan cewa za su gina asibiti a nan shalkwatar hukumar domin jami'an a dinga duba lafiyansu ba sai sun fita ba sannan in ba a manta ba ko a ina ga ranar alhamis da ta gabata shi da kansa shi baban daidai ya kaddamar da wani masauki da suka yi Daki saba'in da shida kowane daki, akwai gado akwai bayi akwai wurin ajiye sutura a nan sharkwatar hukumar ceto lokacin da jami'an su suka zo kamar su kwantarololi na jihohi sun zo wurin taro to ba masauki sai ya gagara wannan kaga ya je gidan abokansa wannan ya ce zai je hotel wannan ya ce to duk ba wannan sun kasa su za a buɗe musu gashi na shiga kwana ku tashi cikin kwanciyar hankali kuma ku isa wurin taro da wuri abubuwa ne da yawa wannan akwai tituna akwai sannan ba a taɓa samun karin girma a hukumar tun kafuwarta ba kamar a ƙarƙashinsa kusan dubbannin jami'ai sun samu ƙarin girma. Lallai wani abu kuma lura wajen kokarin ƙarin girman nan kamar yadda yake a cikin matsayin wasu tsare-tsarensa shine mm. ba ka ma buƙatan a ce mm. ka ka kama kafan wani. Wani a'a mu cancanta kawai. Cancanta eh, kawai shi kenan za ka jira lokaci ya yi a ƙara ma. Gaskiya ne. to muna fata dai shi ma sabon shugaban hukumar wanda ya karbi su, yanzu CJ Isa Idris Jere zai dora kamar yadda shi kansa minista ya kuma tabbatar da cewa lallai akwai haɗin kai a tsakanin jami'an na aiki da haka nan muna fata shi ma zai dora domin samun gagarumar nasara a wannan hukuma saboda wannan hukuma ita ce mutuncin Najeriya duk wanda ba ko zai zo su ake fara tararwa kuma an san cewa yadda aka yi yawan bata sunan Najeriya a waje to su yanzu shi yasa sun akwai wani training ma da na san horaswa da suka an su na yadda za ka yi haba-haba da bako to akwai abubuwa da yawa dai amma za mu takaita a nan saboda gogan naku abba ibrahim wada zai shigo domin gabatar da labarin wasanni ko abba yana jin mu ina tare da ku sannan da ina tare da ku sannan ku da kokari ana shige da fice ko a ana shiga da fice sosai ma <laughs> shi kenan ga kaga masu sauraro eh to sannu da kokari kuma eh, labarai sun yi kyau bari mu fara da gasar cin kofin zakarin nahiyar turai wanda za a fara bugawa a yau talata da a wasan da za a fafata ne dai akwai kungiyar kwallon kafa ta Barcelona za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Bayern Munich sai Dana Kiev za ta fafata da Benfica sai Young Boys za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Manchester United yayin da Villarreal za ta karbi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta Atalanta da ke karshe Italiya Sevilla za ta fafata da Salzburg sai Lille da Wolfsburg sai kuma Chelsea za ta sai kuma kungiyar kwallon kafa ta Juventus da za ta kai ziyara kungiyar kwallon kafa ta Malmo da ke kasar Sweden Kingdom. Waɗannan wasanni dai su za a fafata a yau a gasar ta cin kofin zakarin kure da aka dawo na wannan kakar a yau da za a fara. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea ita ce dai ta lashe kofin a bara bayan ta doke abokin hamayar ta ta kasar Ingila wato Manchester City a wasan ƙarshen da suka fafata a filin wasa wasan stadio de Dragua na kasar Portugal wasan da aka tashi ƙungiyar ƙwallon kafa ta Chelsea tana da cida yayin da Manchester City tana nema kuma dan wasa kai Harvard shine zira wa kungiyar kwallon kafan ta Chelsea kwallon ta guda daya da ta bata wannan nasara. Wasan mai zafi da za a fafata a wannan makon ko kuma a yau in ce shine wasan da za a fafata tsakanin kungiyar kwallon ta Bayern Munich da da kungiyar kwallon kafa ta Barcelona uh, sai dai dan wasan za a fafata shine ba tare da dan wasa Messi ba wanda tun ya kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain take kasar Faransa kuma wannan wasa kuma dan wasa Messi idan ba manta ba shine dan wasa na biyu a yawan zira kwallaye a wannan gasa inda zira kwallaye 120 tun fara tun bayan fara buga wannan kofi sai dan wasa Cristiano Ronaldo na Manchester United wanda yake da kwallaye 35 a gasar a daidai wannan lokaci bayan maje da Barcelona sun haɗu sau goma sha ɗaya da Barcelona ta samu nasara sau biyu sai kuma da canjin su guda biyu yayin da ta rashin nasara a wasanni guda bakwai yayin da kuma a gasar cin kofin zakarin turai ƙungiyoyin sun kara Barcelona ta samu nasara sau biyu da can su guda da inda bayan mun ta samu nasara sau shida barcelona ta zara kwallaye goma sha uku a ragar bayan mun inda bayan mun ta zara kwallaye ashirin da biyu a ragar kungiyar kwallon kafan ta baya ta barcelona bari mu koma kuma kasar Spaniya da dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid na gaba wato Gareth Bale ba zai fafata wasan da Real Madrid din za ta buga da kungiyar kwallon kafa ta Inter Milan ba a gasar ta cin kofin zakarin turai da za su fafata a gobe laraba dan wasan dai bai buga wasan da Real ta buga ba a ranar Lahadi wasan da Real Madrid ta samu nasara da cibiyar da biyu akan kungiyar kwallon kafa ta Celta Vigo Bale dai zai jinyar har zuwa watan Oktoba kuma zai rasa wasanni hudu na kofin La Liga kuma zai rasa wasanni biyu na kofin zakarin Turai a wasannin da aka fafata na neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya zai gare Bale a zirar kwallaye uku a ragar Ubale a ragar Belarus a wasan da kasarsa ta Wale ta fafata da kasar ta Belarus ma wannan dan wasa a shekarar da ta gabata ya yi zaman aro na shekara ɗaya a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Tottenham kuma a yanzu ya dawo ya buga wasanni uku a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Real Madrid da kuma ya zara ƙwallo guda ɗaya a wasan da suka tashi uku da uku da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Leventi bari mu dawo nan Afirka kuma mu ya ƙasar Ghana. da kasar hukumar kwallon kafa ta kasar ta bayyana cewa ta sallame kocin tawagar kasar wato charles akono da kuma mataimakansa guda biyu sakamakon rashin kokari da uh, ita da ita wannan kasa ta gane ta a 'yan kwanakin baya shirya wannan mai koyarwa Charles Okono da kuma masu taimaka masa Donald Duncan da kuma Fatar Gurebara eh, sun rasa aikin su ne a jiya litinin kuma bayan sun fara aiki a tawagar ta kasar ghana tun a ranar a watan janairun shekara ta ashirin. shi dai wannan mai koyarwa yana bin tawagar 'yan wasan ta ghana albashin watanni hudu har yanzu ba a bashi ba kuma ya jagoranci tawagar 'yan wasan kasar ghana a wasanni guda goma inda ya yi nasara a wasanni hudu ya yi kuma rashin nasara a wasanni guda hudu sannan kuma suka buga can su a guda biyu wasan na karshe da ya samu nasara shine wasan da suka fafata da kasar afirka ta kudu a wasannin neman cancantar shiga gasar cin kofin duniya inda kuma suka samu nasara da ci ɗaya babu kuda bari mu koma kuma kasar ingila a gurguje inda kociyan kungiyar kwallon ta manchester united wato oliguna solskjaer ya bayyana cewa dan wasa Cristiano Ronaldo ba zai buga ba zai dinga buga kowane irin wasa ba domin dai tattalin wannan dan wasa Solskjaer dai ya bayyana cewa Cristiano Ronaldo yana ji da lafiyarsa kuma yana kula da lafiyarsa amma duk da haka za su yi sa domin ganin cewa bai samu ciwo ba da kociyar ya bayyana cewa ko da a ce Ronaldo ya samu ciwo amma ba ya san ba zai jima ba domin zai dawo ya ci gaba da buga wasa kuma da daukar horo Ronaldo dai ya fara buga kungiyar kwallon ta Manchester United da wasa a ranar ranar asabar ranar ɗaya ga wata inda kuma ya zura ƙwallaye biyu a ragar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta newcastle united abdulrazak gare ka To gaishe ga Abba, muna fata gobe a sake shigo shirin domin gabatar da zafafan labaran wasanni. A huta lafiya Abba. Ah, Bello, lokaci ma yana hararan lallai da gaske. to muna ganin duka duka za zamu ja labulen shirin a madadin Bello Hamza mm, da Sabo Ahmad Kar a manta a ci gaba da biyo mu ta manhajar podcast akwai shirye-shiryen mu masu daɗi da ƙayatarwa a can za a same mu a adireshin mu podcast.leadership.ng ko a Anko ko a Spotify da sauransu dai. za a samu shirye-shiryen namu. Ni Abdulrazak Yahuza Jere da na gabatar muku da shirin da ke cewa a huta lafiya. Ma'asalam. program is brought to you by Leadership Podcast from the stable of Leadership Media Group.